Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta litinin da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kama ku sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu kama ku shirin nan na guzurin hanya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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin da ya kashe mutum biyu a Isra'ila. rasha da ukraine za su koma wani sabon zagayen tattaunawa a farkon wannan mako a turkiya shugaban falastinawa mahmud abbas ya soki siyasar son kai ta kasashen yamma da suka kakaba wa rasha takunkumi ba tare da daukar irin wannan mataki kan isra'ila ba don suka shirin labaran kamar yadda za su zo muku ƙungiyar is ta ce ita ce ke da alhakin kai harin da ya sanadin mutuwar mutum biyu a yankin hadira na isra'ila wata sanarwa da kungiyar ta fitar a shafin yada farfagandanta ta ce harin da mambobinta biyu suka kai ya kashe jami'an tsaron yahudawa biyu da kuma raunata wasu kafin nan bayanai daga isra'ila sun ce jami'an tsaron kasar sun yi nasarar mukushe maharan guda biyu waɗanda suka shirya kai mummunan harin ta'addanci harin dai na jiya lahadi na zuwa ne a daidai lokacin wani taro da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa hudu da kuma sakataren harkokin wajen amurka ke yi a kudancin isra'ilar ko a ranar talata da ta gabata mutum hudu suka mutu a wani harin wuka da kuma mota a birnin birsheba da ke yankin hamadar negev na isra'ila wakilan rasha da ukraine sun tabbatar da cewa za su koma wani sabon zagayen tattaunawa na gaba da gaba a farkon wannan mako shugaban tawagar wakilan tattaunawar na bangaren rasha vladimir medinsky ya bayyana hakan a ranar lahadi inda ya ce za su koma tattaunawar a farkon wannan mako medinsky ya bayyana ta kafar Telegram cewa bayan gudanar da zagaye na baya-bayan nan na tattaunawar da bangaren Ukraine ta kafar bidiyo sakamakon hakan an yanke shawarar shirya tattaunawar gaba da gaba a ranar 29 zuwa 30 ga watan Maris. Haka zalika shi ma David Arahmiya memba a tawagar wakilan kasar Ukraine ya bayyana cewa za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawar kai tsaye a Turkiyya tsakanin ranaku 28 zuwa 30 ga watan maris dinnan tun daga ranar 28 ga watan fabrairu da ya gabata ne rasha da ukraine suka fara gudanar da tattaunawa inda suka gudanar da zagaye uku na tattaunawar zaman lafiya gaba da gaba da kuma jerin wasu tattaunawa ta kafar intanet inda aka gaza cimma babbar matsaya kawo yanzu dai an shiga kwana na 33 na rikicin rasha da kuma ukraine a ranar juma'a dakarun sojojin rasha sun sanar cewa sun kammala zagayen farko na ayyukan soji na musamman da rashar ta kaddamar a ukraine a wani labarin kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bayyana wa kafofin yada labarai cewa ya fara nazari game da batun cewa kasarsa ta kasance 'yar mu batun da yake ɗaya daga cikin sharuɗan da rasha ta gindaya domin kawo ƙarshen mamayar da take wa ukraine ɗin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban falastinawa mahmud abbas ya soki kasashen yamma waɗanda ya ce suka kakaba wa rasha takunkumi kan mamayar da ta yi wa ukraine ba tare da ɗaukar irin wannan mataki ba kan isra'ila wacce ta kwashe tsawon shekaru tana aikata muggan laifuka a yankunan falastinawa abin da ke faruwa a turai ya nuna karara siyasar son kai ta kasashen yamma duba da irin laifuka da nuna wariya da kuma mamayar da isra'ila ke wa falastinu ba tare da an tsawata mata ba ta makar wata ƙasa da ke kan kowa a cewar Mr. Abbas. Shugaban Falastinawan ya shaida wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ke ziyara a yankin cewa wajibi ne a kawo ƙarshen mamayar da Isra'ila ta yi wa yankunan Falastinawa. Kamfanin dillancin labarai na Falastinu Wafa ya rawaito cewa yayin taron da Anthony Blinken a birnin Ramallah da ke yammacin kogin Jordan mahmud abbas ya da bukatar warware dukkan mahimman batutuwan da ke akwai a tsakaninsu ciki har da batun 'yan gudun hijira da sakin fursunoni karkashin yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta the quartet da ƙudurorin ƙasa da ƙasa har ila yau shugaban na palestinu ya yi kira ga amurka ta aiwatar da yarjejeniyar kafa ƙasashe biyu tare da dakatar da mamayar isra'ila da takalar fada da kare tarihin masallacin al-aqsa da ke gabashin birnin kudus tare da haramta matakan da isra'ila ke ɗauka a nasa ɓangaren antonio blinken ya nanata ƙudurin amurka na mutunta ka'idar kafa ƙasashe biyu da kuma alkawarin hana kowane ɓangare ɗaukar matakin da zai kawo tashin hankali ofishin jakadancin senegal a faransa ya yi tar da kalaman da ɗan takarar shugaban ƙasa a faransa mai kakkausar ra'ayi eric zemmour ya yi kan 'yan senegal ɗin yana mai cewa lahirin ɓata gari na 'yan ƙasashen waje 'yan senegal ne zemur ya bayyana hakan ne a ziyarar da ya kai a port de la villette da ke birnin paris inda ya sha alwashin cewa zai kore duk ɓata garin a ƙasar su ta senegal idan an zaɓe shi kalaman da ba su yi wa senegal ɗin daɗi ba jakadar na senegal alhaji maget sai ya yi tar da kalaman yana mai cewa bayan irin waɗannan kalaman da eric zemur ya furta yana mai cewa a can baya ba mu so mai da masa martani ba amma kalaman na baya bayan nan sun samu mai da martani saboda yana son wuce gona da iri kan Senegal da ma al'ummarta da ke Faransa. Jakadar na Senegal ya kuma danganta kalaman ɗan takarar da nuna wariya ga al'ummar da ke kokarin ganin ta mutunta dokokin zama a jamhuriyar Faransa musamman ga mutumin da ke neman shugabancin Faransa idan aka yi la'akari da alakar da ke tsakanin kasashen biyu in ji jakadar na Senegal a Paris. Ya kuma ƙara da cewa Senegal za ta ɗauki mataki kan ɗan takarar na Faransa akan dukkan hanyoyin da suka dace kuda za su kai ga na shari'a ne to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh to a gaishe da hassan barka ɗauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan taɓo wasu batutuwa da suke da alaƙa da harkoki na ƙasa da ƙasa. Wani kuma a yau shirin namu da Allah zai dubi ne a kan batun idin Nauruz na shekarar hijira shamsiyya wanda kuma a halin yanzu ana farkon wannan shekara ne bisa lissafin kalandar hijira shamsiya a watan farfardin wato watan farko na shekara ta 1401 inda kuma ake yin amfani da wannan kalanda a hukumance a wasu kasashe daga ciki har da kasar iran wannan dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. al'ummomin da suke amfani da kwanan wata na kalandar hijira shamsiyya suna da al'adu da dama a lokacin gudanar da bukukuwan wannan idi nasu wanda suka saba gudanarwa tun zamuna da suka gabata ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci kasar farisa malamai suka mayar da kwanan wata ya zama daidai da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wanda lissafi da kwanan watan hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin hijira shamsiya da kwanaki goma ko kwanaki goma sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake a kalandar girgori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashe irin su iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake aiki da ita a ƙasa baya ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma su daga cikin al'ummomi na nahiyar asiya da hakan ya hada da kurdawa da al'ummomi da dama a pakistan turkiya azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomi na tsohon tarayyar soviet kalmar noruz a cikin harshen farasanci tana nufin sabon rana amma idan aka ambaci idin noruz to yana nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko ta lokacin yanayin ɗabi'a da yake yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farbardin wato watan farko na shekarar hijira shamsiya kuma yana ɗaya daga cikin bukukuwa waɗanda suka jima ana gudanar da su a tarihi kasantuwar ƙasar iran ita ce ƙasa mafi girma a duniya wadda ta fi shahara da waɗannan al'adu sakamakon yadda a tarihi ƙasashen da suke magana da harshen farisanci a yanzu a wasu lokuta a baya kafin zuwan addinin musulunci da ma bayan zuwan addinin musulunci duk sun kasance wani bangare ne na daular farisa wato daular iran ta wancan lokaci wanda kuma hakan ya hada da al'ummomin kasashe da muka ambata a baya musamman ma waɗanda suke makwabtaka da ƙasar daga ɓangaren kudu kamar afghanistan turkmenistan tajikistan daga gabas da kuma azerbaijan gami da armenia da wasu yankunan da kafkas idan muka dawo ga mutanen iran abubuwa waɗanda suke aiwatarwa a wannan lokaci bisa ga al'ada ta dubban shekaru to amma bisa la'akari da cewa a yanzu idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne iraniyawa ko ba iraniyawa ba akwai wasu al'adu waɗanda suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi na musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda ake yi na shirin noruz tun wata ɗaya zuwa biyu kafin lokacin daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke yi kuwa akwai tsabtace muhalli sukan fitar da kayayyakin da suke cikin gidajensu a wanke su kamar darduma labule da dai sauransu masu hali daga su ma sukan canza kayayyakin gida baki daya ko kuma wasu daga cikin kayayyakin tare da yin sabon fenti a gida kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar ta saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwa waɗanda suke yi har da yin wata shimfiɗa wadda take ɗauke da abubuwa waɗanda suke sunayensu suna farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci wanda suke kira da haft sin daga cikin abubuwan da suke ɗorawa a kan shimfiɗar kuwa akwai kifi mai launin ja wanda ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sannan kuma akwai kwan kaza madubi burodi alkur'ani mai tsarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kuɗi alkama da dai sauransu baya ga haka kuma akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar noruz daga cikin irin waɗannan al'adu kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis ta ƙarshen shekara a kabarkan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bayan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfan wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa wadda ake kira da cahar shambe suri bisa ga al'ada a wannan dare sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda suka rera waƙoƙi waɗanda suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman ma tsoffi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan su kuma a wannan dare sukan kunna turaren kamshi a cikin gidajensu a ranar norus iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su karanta alkur'ani mai tsarki kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman wadda suke a wannan ranar ma da sauran kwanaki na cikin makon farko na sabon shekara wanda kuma wannan ya zo ne bayan sauyin da ya shiga cikin al'adunsu bayan zuwan addinin musulunci ta yadda duk da cewa asalin al'adun an gaje su ne tun kafin zuwan musulunci amma musulunci da ya zo bai hana wasu daga cikin al'adun ba sai dai ya gyara su abin da ya daidai da koyarwa irin ta addinin musulunci an bar shi an ci gaba da aiwatar da shi yayin da kuma abubuwan da suka yi hannun riga da koyarwa addinin musulunci aka cire su tun daga ranar farko ta noruz dangi da yan da abokan arziki sana haɗuwa su ci abinci a kan shimfiɗa guda ɗaya sannan kuma su taya juna barka da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana sukan kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai masu kyautuka na musamman waɗanda suka keɓance su a wannan rana mafi yawan iyalai sukan karɓi bakuncin danginsu a wannan ranar kamar da kuma akan bayar da kyautuka ga ƙananan yara a matsayin barka da sallah a ranar goma sha uku ga watan farbardin wato watan farko na sabon shekarar hijira shamsiya mutane sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman ma a garuruwa waɗanda suke da tsaunuka inda sukan sha iskar ɗabi'a kamar yadda kuma suke kira ranar da ranar ɗabi'a ranar da ake kira da sisdabidar a cikin harshen farisanci sukan jefa ciyawa a cikin ruwa mai gudana musamman ma ruwan ƙorama a matsayin wata alama ta neman albarka a wannan sabuwar shekara a ranar ɗabi'a hutu ne a hukumance a ƙasashen iran da afghanistan da kuma tajikistan da wasu yankunan kurdawa da suke cikin ƙasashen iraki da turkiya da kuma syria tun kimanin shekaru goma sha biyar da suka gabata aka fara gudanar da wani taro na shugabannin ƙasashe waɗanda suke amfani da kalandar hijira shamsiya da ma ƙasashen da suke da al'ummomi da suke magana da harshen farisanci a cikinsu ko kuma waɗanda al'adunsu suka yi kama da juna koda ba harshen farasanci suke magana da shi a hukumance ba kamar kasashe irin su pakistan wanda ita ma kasar daga bisani ta shiga cikin gungun waɗannan kasashe a kasar iran kuwa tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci fiye da shekaru 43 da suka gabata ya zuwa yanzu gwamnatin kasar ta yi kokari matuka wajen tabbatar da cewa duk abin da za a yi a irin wannan lokaci na tunawa da zagayowar sabon shekarar hijira shamsiya bai yi hannun riga da korowa irin ta addinin musulunci ba tare da tabbatar da cewa an kiyaye dukkanin tsare-tsare waɗanda aka yi akan hakan kamar da kuma malaman addini suna bayar da gagarumar gudunmuwa a wannan fage. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lazamin wani shiri sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon. to amma kafin wannan lokaci a madadin abokan aiki ne abdullahi salo katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu koma ga shirin na muryoyin masu saurare ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na muri jamhuriya ta musulunci na Iran sunana Nura Abubakar gidan Abba na jihar Sokoto Bodin Galo Kalgame to ayo ina so in bayyana ra'ayina dangance da matsalar da take ce mun tuwa ƙwarya a garinmu na gidan Abba dangance da matsalar rashin wutan nefa da muke da ita inda yau kimanin sati biyu kenan ba mu da wuta kuma mun biya kuɗin wuta amma kuma an yi bilis ko wuta babu babu alamun wuta saboda haka yana kara kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma kamfanin wuta na najeriya ya kamata ya duba waɗannan matsaloli da muke ciki na rashin wutan nefa a najeriya da kuma arewacin najeriya saboda haka ya kamata a ce an duba mana wannan lamari na gode sashen hausa na murya iran assalamu alaikum radio hausa ta iran suna na gwani lawan ali a ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ne ya kira zuwa ga shugaban kasanmu shugaban kasanmu muhammadu buhari wannan ike e, e, ikirarin cewa a koma gona domin samar da abinci a cikin kasar najeriya baki ta to muna kira da shi shugaban kasa mai hankalin yankan kaba ya koma garina a ya kamata maganar takin nan ya zo ya maganta kan maganar taki domin yanzu taki a ƙasar nigeria ya fi ƙarfin talaka kuma gashi ya ce a koma gona to takin asalin takinsa wannan ya fito da shi don sauƙaƙa wa talaka kan naira dubu hudu da wani abu ko naira dubu biyar da wani abu to a yanzu a halin da ake ciki ya koma dubu goma sha ɗaya to ta talaka zai iya sayan taki naira dubu goma sha ɗaya sannan kuma shi asalin kansa taki na talakawa wannan yake shine mai sauki shi ma yanzu ya koma kusan dubu ashirin da wani abu to muna fatan dai shugaban kasa zai maganta akan maganar takin nan duba da yadda ake cikin halin yunwa a wannan kasa tamu da kuma tsadar rayuwa to ya kamata dai shugaban kasa ya magantu a sauran wannan kwanakin da suka rage ma domin talaka ya samu sa'ada assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na ran sunana usman darbu dota gail maura jado da ke nan garin ne mai a jamhuriyar nijar to ni yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da cikar wata guda da ma mamayar da kasar rasha ta fara yi ma kasar ukraine to kuma kasashen duniya suna ci gaba da yin allah wadda da wannan to wannan tabbas abin allah wadda ne kashe mutum ko ta wani yanayi dai ba akan kan haƙƙinsa ba ne bai kamata ba kuma ya kamata a ce ana allah wadda da shi ƙungiyoyi da ƙasashe masu ƙaho da kare haƙƙin bil'adama su yata to amma akasin hakan kamata ya yi a ce kowane mutum kowane rai daidai da yake da kowane rai musamman irin haka yana faruwa da ƙasar falas kuma da ƙasar yemen amma ba mu taɓa jin an tura ma isra'ila takunkumi ko kuma allah wadda na majalisar ɗinkin duniya ko kuma Saudiyya ba ya kamata a ce mutum dukkan mutum ne salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan yalaji umar daga birnin magaram na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan watan na ramadana da yake tunkaro mu nan da wani dan lokaci kaɗan to kira na dai a yau shine ga 'yan uwana musulmi a duk inda suke a faɗin duniya to wannan wata wata ne dai na taimako tunda an umarce mu daka taimaki ɗan uwanka ko da da tsagin dabino ne to kalmu ce sai masu kuɗi ko 'yan kasuwa ne za su taimaka a'a ko mu da yake muna da karamin karfi ya kamata a ce makwabcinka ne wa an tijawa ne a unguwa ko da daidai da dabino na dala goma ne a ce ka saya kai ma ka raba sai ga ubangiji allah ya baka ladan abin na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio VOH Iran sashen Hausa na Radio Tehran. Kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da na saman wannan furuci wanda shugaban ƙasar Ukraine ya yi na cewa wai suna bukatar sassa daban-daban na duniya su fito su nuna goyon bayan su bisa yaƙi wanda ƙasarsa take yi da kasar Rasha ko kuma mu ce ba mai da kasar Rasha take ma kasarsa. To ai wannan mu gaskiya eh, bai zama da mamaki ba saboda ya zama taushi da kashi bature ne kasar rasha ma turawa ne saboda ba kaunar abu da an ce ma musulmi wannan duk ba su kaunar shi idan ka zama kuma mafi afirka musulmi ne ko kuma ba ma wannan fitina-fitina da take cikin kasashen mu shin akwai wani sauye-sauye da suka mana ga ta'addanci na muna fama da talauci muna fama da fatara muna fama da abubuwa da dama amma ka gani da yake kasa guda ce ake yaƙi da ita duk duniya hankalin duniya ta shi wannan rikici al'amari bai shafi dan afirka dan afirka in ma yayi wani sai dai ya kunna rediyo ya ji abin da yake faruwa ba wai ya fito ya nuna ko yana goyon bayan rasha ko yana goyon bayan ukraine mu da kanmu mu isa da rikicin mu na cikin gida radio iran mai magana mu ne daga nan agadez su tashi lafiya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu biyo ci Hausa don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger yana kira da talakawan kasanmu Allah ubangiji ya ba su ikon da za su sai abin masauruhi ga shi azumi yana kara gabatarwa kuma kayan abinci yana ta kara tsada in dai Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ba talaka abin da zai saya to wannan tsada ba komai bace ita ma lokacin ta ya zo ya huce mai magana Abdulaziz abdulaziz kurezi daga da a jamhuriyar nijar assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci to asan san ta nijar asan musulmai ga azumi ya zai zo yan kasuwa ku tausaya ma mutane a rage kuɗin abinci gwamnati ka tashi kanka da kafarka duk alhakin talakoki bisa kanka ka tashi ka gwada kai ma kana da iko yan kasuwa an sun ƙi ragewa ɗauki sandarka ta iko ka buga tunda lokacin da muka san lokacin baya akwai control de prix wanda suke lissahi abinda ake saidawa ake saya nawa nawa ake saya ana yawo ana sawa jami'ai suna yawo cikin gari cikin kasuwanci daban-daban kenan gwamnati azumi zai kama wannan doka ka ta duk ɗan kasuwan da ya gallaza ma talaka kai maka gallaza mishi suna na muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nisha salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu boh hausa mai magana abubakar muhammad aljabari al'aga da sito a yau yana so a bani dama in yi tsokaci akan masu motuna da motoci na nan garin agaras a duk lokacin da aka je sallar juma'a bayan an taso daga sallar juma'a suna shiga a cikin mutane kuma su ce su tafiya da babura ko kuma da motoci kuma a cikin taron mutane to muke kira ga shugabanninmu na garin agara don allah da annabi su sa doka ta tahiya da motuna ko motoci a cikin mutane yayin da aka tashi a sallar juma'a ko ma a duk cikin wani taro idan mutane sun taho in dai suna da yawa to a ringa saurara rinka saurara musu na gode ne magana abubakar muhammad aljabbari a tashi lafiya assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran to tsokacin da nake son in yi na yau bisa ga gwamnatin kasan mu ce nijar mun ji daɗi kwarai kuma mun jinjina musu bisa gana wadda suka yi da ɗiyan kasuwa sun fito sun gaya ma duniya sun tattauna kuma mun gani sun kirmaye mai ɗiyan kasuwa sun gaya abubuwan da suka rage ma takas su mai shinkafa su suka gari duka dai an rarrage abubuwa masha Allah to yanzu abin da muke jira gwamnati yi su kuma ɗiyan kasuwa da yake suna da ƙungiyar su su ma su fito su ga yi wannan ragin da gwamnati ya musu saboda sai da shawara saboda talaka ya gani yanzu tun lokacin da aka yi ragin har yanzu babu dan kasuwar da ya fito ya ga ragin da aka yi muna fata su yi taro su ma wadda gwamnati su fito su ga yi haka nan ki ne ragin da aka musu sa'annan a sassabta ma talaka tun yanzu har yanzu kasuwa har yanzu kasuwa farin wadda yake har yanzu yake kenan ya kamata gwamnati ya yi kokari ya jirce ya yi control kin wannan ragin da ya yi an tabbatar da shi ga talakawa koko tunda azumi dan kwanaki ya rage kenan muna kira ga gwamnati ya yi sifir kin ɗin kasuwa da mayan ɗin kasuwa su ma su yi sifir na ƙasa da gare su su gani kakani abin an rage shi wanda za zuwa ga talaka me muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agada salamu alaikum. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu su ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa ko kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riki wani abu wanda zai zama na guziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi kokari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara akan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangiji subhanahu ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin dan adam a musulunci a musulunci dan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kula wanda allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya baiwa dan adam so wata wakar shi wannan dan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwansa shi ɗan adam allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama halifansa a doron ƙasa ubangi subhanahu wa ta'ala kuma duk abubuwan da ya samar a duniyan nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jathiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ko 'yan adam wannan ba karamin girma ba ce ubangiji mana wata'ala yi dangane da dan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana shine wasu hususiya abubuwa keɓantattu da suka kasance dangane da dan adam da kuma saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo zuwa ga dan adam din ashe ubangiji su wata'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa dan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sahara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin mu to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah kuma wannan ayoyin da Allah ta'ala ya yi ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi allah subhanahu ta'ala ya dinga bayanin su tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam dan adam a cikin wannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai dan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ بربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأن آيوي يا إخواني وأن آيوي guda biyar ubangiji subhanahu ta'ala bisa haƙiƙa wani bayani ne wanda yake na ɗaukaka ɗan adam na farko da cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alƙalami. ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta a shekinan alaka ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangijinsa da irin alaƙan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya yi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alaƙan da yake son samarwa da ita to haƙiƙa ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyar nan baki ɗayanta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shi ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wani matsayi to wannan kurin ya isa ɗan adam ya san cewa ubangijin da ya masa wannan to ya kamata a cikin komawar mutum zuwa ga wannan ubangiji ɗan adam ya kasance ya ɗauki tafarki managarcin tafarki wanda zai yi wani abu na hoɓɓasa a cikin wannan rayuwa ta duniya hoɓɓasa ta haƙiƙa domin ya riƙi wani guziri zai koma zuwa ga wannan abin ƙauna nasa zai koma zuwa ga wannan wanda ya girmama shi dinnan zai koma ya haɗu da wannan wanda ya ɗaukaka shi dinnan to idan baka da guzurin da zaka je wajensa to kaga za ka kasance in ka koma haɗuwa ce wacce take haɗuwa taɓaɓɓiyar haɗuwa haɗuwa ce wacce take haɗuwa wacce take cike da asara saboda me saboda ya nusar da kai ɗan adam ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya ɗora ka a kan tafarki ya nuna maka hanyoyi na shirya sannan ya ce ka bi su kuma ka bi su ɗin ga abubuwan da za ka samu in ya yi maka tanadinsa to idan mutum bai kasance ya riƙi guziri a nan duniya ba ya kyautata ɗabi'unsa tsakaninsa da al'umma tsakaninsa da ubangijinsa ya zama mai binsa sau da ƙafa mai bin dokokinsa yadda ubangijin yake so to waɗannan irin mutanen da ba su haka ba su ne a ranar kiyama suke kasancewa cikin nadama wal iyazu billah ashe kenan idan muna cewa mu riƙe guziri saboda tafiyar da muke yi ta koma zuwa ga ubangijinmu ba wani abu ba ne illa mu yi tuntuntuni cikin irin karrama mu da Allah subhanahu ta'ala yi kamar yadda muka bijo da waɗannan ayoyi Allah ya karrama mu ya ɗaukaka mu ya nuna mana hanyoyi waɗanda za mu bi mu samu tafarki managarci mu samu sa'ada ta duniya da ta lahira to ba abin da ya rage ga ɗan adam illa ya zama a kowane lokaci yana tanadi tanadi tanadi na guzirin da zai kama wannan hanya tare da wannan guzirin kar ya kuskure kuma ya bar wannan guzirin ya kubuce masa waɗannan su ne hakika na rayuwa wannan shine tafarki managarci ga duk wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma sai shirin ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suka shafi nahiyar afirka ko kuma suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin dubi a kansu da jin mahangar masana da kuma da lamarin ya shafa kai tsaye a wasu lokutan a yau shirin namu zai zama ƙarashe ne na shirin da muka fara a makon da ya gabata dangane da halin da ake ciki bayan samun sassaucin dokar kulle da aka yi a ƙasar gabon wata daga cikin kasashe da suka tsaurara matakai na yaƙi da cutar corona da hakan ya hada da takaita zirga-zirgar jama'a da kuma ɗaukar matakai na yin kulle wanda hakan ya jawo tsaiko a kan harkoki daban-daban a ƙasar na tsawon lokaci wannan dai shine abin da za mu karasa bayani akan sa kamar yadda muka fara a makon da ya gabata da fatan masaurare za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. To da masu mu dai suna tare da mu a makon da ya gabata mun yi bayani dangane da irin matakan da aka ɗauka tsaurara a ƙasar Gabon na takaita zirga-zirgar jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar corona. Da kuma muka ji ta bakin ɗaya daga cikin mazauna ƙasar ta Gabon Malam Muhammad Sani mazaunin birnin Libreville wanda ya mana ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki inda a yau zai ƙarasa mana bayanin da ya fara makon da ya gabata. to malam sani za mu so mu ji halin da ake ciki dangane da yadda ita wato allurar rigakafin corona da aka yi a wancan lokaci kamar yadda muka ambata cewa wato wasu kasashe an samu mushkiloli ko kuma cikas wajen aiwatar da wannan allura ta rigakafi da nufin daƙile wannan cuta ya za a iya cewa a nan kasar gaban shin allurar rigakafi ta samu karbuwa a tsakanin jama'a kuma da irin hanyoyi ne gwamnati ta bi wajen wayar da kan mutane domin a samu yin wannan allura ta rigakafin cutar corona a faɗin ƙasar ta gaban. Mala Abdullahi gaskiya lokacin da aka samu lokacin da gwamnati ta sanar cewa lalle mutane an buɗe cibiyoyi asibitoci manyan asibitoci da ƙanana guraren da kowa zai je ya yi wannan allurar rigakafin kuma gwamnati ta sanar cewar kyauta ne har gwaje-gwajen ita wannan cutar ta corona wurare gashi na an bubbuɗe har su stadium an kawo ma'aikatan lafiya suna ana yi wa mutane gwaji ba tare da mutum ya biya kuɗi ba ko wani abu kowa da kowa ne to bayan an samu wannan cibiyoyi na gwaje-gwajen ita cutar corona ɗin kuma daga baya gwamnati ta ce to ga kuma wasu gurare manyan asibitoci da ƙananan asibitoci a unguwanni da sauransu to da farko dai abin mutane suna ta jan kafa ana ta jan kafa saboda jita-jitan da ake da ake ji da labaran da mutane suke ji cewar wa allurar tana da illa da sauransu to shi yasa aka samu jinkiri to amma da yake daga ƙarshe gwamnati ta ƙayyade ta bada da wani ɗan lokaci ta ce to duk mutumin da bai je ba yi a wannan allurar rigakafin to idan ƙarshen watan disamba in ba ka yi ba yanzu allurar za ta dawo ta biya kuɗi za a rika biyan kuɗi wanda bai yi ba to shi shine fa wannan lokacin fa mutane suka ga cewar lalle allura ana ta yi mutane kuma ba sa samun wata matsala eh, saboda kuma in ka je yin allurar su ma'aikatan ma'aikatan asibitin sukan maka tambayoyi cewar koda kana da wani rashin lafiya ko wani abu to ba za a yi maka ba amma in lafiyar ka kalau za a yi maka wannan allurar rigakafin kuma ba wani matsala za a yi maka na farko kuma a yi maka na biyu to mutane sun gwagwada sun gani ba wani matsala to shine fa cikin watan da saban na aka samu tururuwa to da yake gwamnati tana da alƙalumma ta ga cewa lalle yanzu kan lalle abin da take bukata al'ummar ƙasa ta samu adadi mai yawa wanda take bukata amma ba a daina ba har yanzu mutane sukan ji sun yi jifa-jifa to kaji yadda al'amarin ya kasance amma da farko kan an samu mutane an samu jinkiri to amma yanzu kan alhamdulillah mukan duk mun je mun yi wannan allura daga kafin da ta farkon da ta ɗaya da ta biyu duk mun je mun yi ba wani abin nan to bayan samun sassauci na wato ɗage waɗannan dokoki ko kuma ƙa'idoji na hana zirga-zirga a faɗin ƙasar ta gabon eh, wani irin tasiri za a iya cewa waɗannan matakai da gwamnati ɗauka sun yi a cikin harkokin jama'a na yau da kullum gaskiya ne ba shakka ayyukan da aka yi baya na daƙile wannan cuta ba shakka sun taimaka kwarai da gaske saboda matakan da gwamnati ta ɗauka tun farko sun taimaka kwarai na hana yaduwar wannan cuta saboda matakan da aka ɗauka wannan kullum ya taimaka kwarai da gaske da kuma hana taron jama'a da kuma takaita zirga-zirgar jama'a cikin ƙasa da sauran birane na ƙasar nan daga wannan gari zuwa wannan gari an takaita tafiya saboda haka su kansu kamfanoni motoci na sufuri matakan da gwamnati ta ɗauka na hana na daƙile wannan cuta sun taimaka ƙwarai da gaske saboda an rage cunkoson jama'a a motoci motocin haya da sauransu da kuma gurare na taron jama'a wayannan matakan da gwamnati ta ɗauka sun taimaka kwarai da gaske kuma bayan haka gwamnati ta buɗe cibiyoyi na gwaje-gwaje na ganin cewar gwamnati ta samu cikakken ƙaƙaluma cewar lalle cutar ana daƙile ta kuma ba ta yaɗuwa saboda an buɗe cibiyoyi a san cewar mutane suna ɗauke da cuta ko ba sa ɗauke da cuta to wannan ma ya taimaka kwarai da gaske wajen ba wa gwamnati damar ta san cewar ga halin da ƙasa take ciki ga alƙalumma da sauransu halin yanzu kuma gwamnati tana sane tun da ministan lafiya yakan fito lokaci zuwa lokaci yakan fito ya yi bayani a kafofin watsa labarai na rediyo da na talabijin kuma ana samun ragowar alkalumma da kamuwa da wannan cuta saboda haka gwamnati tana sane cewa lalle yanzu wannan cuta an ci ƙarfinta ba ta da wani tasiri harkokin kasuwanci waɗanda suke ba sa gudana a wancan lokacin yanzu an ba su damar gudanar da harkokinsu da kuma ma'aikatan gwamnati da aka takaita ma'aikata gwamnati yawanci za ka tar ofisoshin da za ka samu mutane a wancan lokacin an takaita yawan mutane a ofisoshin gwamnati da lokutan aikinsu da an takaita to yanzu kusan ma'aikata sun suma dawowa wurabensu na ayyuka da kuma wasu harkoki na kasuwanci duk sun so an saka musu mara sun so sun koma ayyukansu don a wancan lokacin manyan-manyan hotel da sauransu duk an rarrafe su da wuraren shakatawa to yanzu an bubuɗe wuraren shakatawa suna gudanar da harkokinsu da ya kamata saboda gwamnati ta samu tabbacin cewa lalle yanzu cutar ba ta ruwan tasiri saboda tana samun bayanai daga ma'aikatan lafiya kuma ana sanar da al'umma shi yasa yanzu cutar ba ta ruwan tasiri harkoki sun so kama yadda ya kamata eh, don duk waɗansu harkoki da aka tsaye da su a wancan lokacin yanzu sun soma sun soma komawa ayyukansu da suka saba da To jama'a masu saurare lokacin da muke da shi riga da mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon. Godiya ta musamman ga Malam Muhammad Sani wanda ya kasance tare da mu daga birnin Libreville na kasar Gabon. Sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to donan za mu karkare sai idan Allah kai mu can an jama da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya